فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمه bismillahi rahmanu Rahim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin. Jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkume. Shirin da kan bujiro da tambaya ta da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato Alkur'ani mai tsarki. wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah a tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi suna da tafarkin manzon allah domin samun tsira daga ɓata Tambayar mu ta yau, ta yaya za mu amsa kiran Allah Maɗaukakin Sarki kamar yadda ya buƙata daga aiko annabinsa cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahama ga talikai a aikace, kamar yadda ya faɗa a aya ta ɗari da bakwai cikin suratul anbiya'i kafin amsa wannan tambaya sai a dakace mu da wannan. بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سراب masu saurare barkanmu da sake saduwa hakika ayoyi da dama daga cikin alkur'ani mai girma sun bayyana mana cewa yin da'a da biyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin muhimman hanyoyin amfani da kasancewarsa rahama ga talikai a aikace Allah maɗaukakin sarki ya ce suratu ali imrana aya ta 132 har ila yau a cikin suratul nur aya ta 56 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ku bi Allah da manzo don a yi muku rahama. Kamar yadda kuma aya ta tara na cikin suratun Nisa'i ta sanar da mu cewa yan da'a da biyayya ga fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka shine wasilar rabauta da ni'imomin Ubangiji na musamman da kuma cimma babban matsayi na zaɓaɓɓu daga cikin mumunai. Allah maɗaukakin sarki ya ce. Duk waɗanda kuwa suka bi Allah da manzo. to waɗancan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su irin su annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai madalla kuwa da waɗancan kyawawan abokai wato har ila yau a cikin yi masa da'a da biyayya akwai rabota mai girma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk kuma wanda ya bi Allah da manzonsa zai shigar da shi aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana daga ƙarƙashinsu madawwama a cikinsu wancan kuma shine rabo mai girma. suratun nisa'i aya ta goma sha uku don haka masu saurare wasila farko na amsa kiran abin da Allah yake so kamar yadda yake bukata gare mu na sanya masoyinsa Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka rahama ga talikai shine yin iltizami da riko da da'a gami da biyayya gare shi kuma yin hakan na a matsayin da'a ga Allah maɗaukakin sarki da kuma yardarsa tabbatuwar hakan kuma shine yin aiki da dukkanin abin da ya umarce mu mu a ɓangarori daban-daban na rayuwa kamar yadda nasosi da dama suka shiryar da mu zuwa wasu hanyoyi na daban a aikace na amfani da kasancewar babbar rahama a gare mu shine yin tawassali da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wajen neman gafarar zunubai kuma kamar yadda aya ta 64 cikin suratun nisa'i ta sarraha yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi huduba ga annabinsa yana mai cewa Sannan kuma wasu ayoyin sun bayyana cewa bijirewa da kuma ƙin neman gafarar Ubangiji ta hanyar ma'aiki, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka na cikin alamomin nifaƙi ko kuma munafuci, yayin da yake siffanta munafukai Allah Ta wata Wata'ala ya ce idan kuma aka ce da su ku zo manzon Allah ya nema muku gafara sai su juyar da kansu ka kuma gansu suna bijirewa kuma suna masu girman kai. Suratul munafiqina aya ta biyar. Wannan aya ta tabbatar da wannan hukunci a lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana raye da kuma bayan ƙaurarsa kamar yadda hadasai da dama suka bayyana cewa baban neman tuba ta hanyar ma'aikin Allah a buɗe yake har zuwa ranar alƙiyama. Misali cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'faru Sadiq alaihi ya ce idan ka ƙudiri shiga garin madina to ka yi wanka kafin ka shiga ko kuma a yayin da ka shiga sannan ka je hubbarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ka yi addu'a kuma ka karanto wannan aya mai albarka sannan ka ce hakika ni na zo ga annabinka ina neman tuba da gafarar zunubaina ya ma'aikin Allah ni na yi tawashuhi gare ka zuwa ga Allah ubangijina da ubangijinka domin ya gafarta mini zunubaina masu saurare barka mu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Hakika akwai hadisai da dama masu inganci da suka tabbatar da cewa kofar neman gafara ta hanyar annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a buɗe take musamman ta hanyar addu'o'i na ziyartarsa daga kusa ko daga nesa sannan kuma akwai wasu addu'o'i da aka rawaito cikin littattafai masu inganci na yin tawassali da shi kamar yadda kuma daga cikin hanyoyin amsa kira kan buƙatar Allah maɗaukakin sarki gare mu na aiko masoyinsa Mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahama ga talikai shine yin koyi da shi da kuma aiki da dukkanin sunnarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Hakika abin koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku wajen manzon Allah, amma ga wanda yake ƙaunar Allah da ranar lahira, ya kuma ambaci Allah da yawa. Suratul Ahzabi aya ta ashirin da ɗaya, Wannan aya ta ke keɓanta ga masoyin Allah Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka ne kawai. Na'am, ba za ka samu wata aya a cikin alkur'ani mai girma da take magana kan koyi da wani annabi ba tare da ta kaɗaita shi ba. face ga annabar rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ayar da take magana kan koyi ga annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda ya zo cikin suratul mumtahinatu aya ta hudu ba ta keɓanta ga annabi Ibrahimu ba shi kaɗai, ta shafi koyi da shi da kuma koyi da waɗanda suke tare da shi daga cikin mummunai. A wani ƙayyadadden lokaci kuma shi ne yin bara'a daga mutanensu mushirikai. amma ayar da take bayani kan cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa ta yi umarni da yin koyi da shi ne a dukkanin ayyukansa da ɗabi'unsa ba tare da ƙaidi ba. yin koyi da shi musabbabin rabauta da mafi girman martabar kamala ne na'am ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta da mai ɗabi'u masu girma a cikin suratul qalam daga aya ta uku zuwa ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma hakika lallai kana da lada maras yankewa hakika kuma kai kana kan halaye masu girma. Masu saurare takaitacciyar amsar da za mu fahimta a cikin shirinmu na yau shine daga cikin hanyoyin da nasosi suka ambato domin amsa kiran abin da Allah maɗaukakin sarki yake bukata gare mu na aiko masoyinsa Mustapha rahama ga talikai shine yi masa da'a da biyayya ga dukkanin umarninsa neman gafara ta hanyarsa yin tawassali da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma koyi da shi cikin dukkanin ayyukansa da ɗabi'unsa wanda hakan ke sanya a rabota da mafi girman martabar rahamar ubangiji يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجيب يا غافر هذا masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.